Sheikh zai zo mana a kan zance da ake na zanga-zanga ina gani za mu yi wannan kuma in Allah ya damu bude layi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu ya shak. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa bihi nastamiddu wa nasta'in wa huwa khairun nasirin wa mu'in Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Sarki zaki a zaman da ya gabata zanga-zanga a kankin kansa ba haram ba ne kamar yadda wasu suke haramtawa zanga-zanga a kankin kansa ba haram ba ne domin lokacin da a lokacin da yazid ɗan mu'awiya ya yi abin da ya yi wasu sahabbai da wasu tabi'ai sun yi mai zanga-zanga suka mar bore kai suka warware mu baya addama suka yi a kansa to yanzu me alaƙar wancan maganar namu zanga-zangar da yanzu ake yi matasa sun sanar da za su yi zanga-zanga bisa halin da ake ciki na kunci na rayuwa na matsaloli wadda babu mutumin da ya isa ce babu don ko lokacin da aka samu gungun malamai wadda mafiya yawansu 'yan izala ne mafiya kaɗan ɗinsu wance mutum ɗaya daga tijjaniya gadiri halin da talakawa suke ciki ya ce shi ma ya sani kenan wannan ya nuna cewa da gaske halin da ake ciki na matsatsin rayuwa na matsaloli na komi da komi shugaban ƙasa ya sani kuma ya yarda akwai sai matasa suna ganin ya kamata su fito su yi zanga-zanga sai suka fito a rana ta farko sun sake fito a rana ta biyu ta uku ta hudu ta biyar yau ne rana ta shida To dama na ce yau zan ba da shawara ne ga masu yin zanga-zanga. Shawarar da zan bayar ban sani ba zai musu daɗi ko ba zai musu daɗi ba ko sai dai ba ina la'akari da dama za su ji daɗi ko ba za su ji daɗi ba ne abin da na san shine gaskiya shine zan faɗi. Na faɗi dokar Najeriya ba. bai saba ma constitution ba bai saba ma siyasa ba bai saba ma Allah ba amma da sharaɗin idan ya zamo zanga-zangar kawai yake idan ya zamo yanzu ya hawala ya canzu daga zanga-zanga zuwa me zuwa fasa shago to wannan ɗin ya saba ma Allah ya saba wa manzan Allah ya saba ma dokar ƙasa kenan in abin mu ba su shawara ne sai mu ce akwai wuraren da aka yi zanga-zangan da har aka fara aka kare ba a fasa shago kowa ba to in akwai gunda suka yi fashe-fashe sai mu ce ku ɗauki darasi a gun waɗanda ba su yi fashe-fashe ba ya wahala ba dai ba rana ya tara dukiyarsa a cikin shago yana so ya rufa ma kansa asiri kawai sai wasu suka je suka fasa shagonsa wannan abin sunansa sata kuma Allah maɗaukakin sarki sai ya kama su akan wannan sata ne. Hmm. Duk da akwai laifin ita gwamnatin ƙasar hatta akan haka din akwai laifinta yana da kyau lokacin da shugaban ƙasa ya zo zai yi magana ajiya ce to matsala kaza da kuka ce din nan na ɗage shi yanzu babu shi amma abinda shugaban ƙasa ya yi kawai shine ya yi ta wadda shi ya faɗi amfanin cire subsidy a matsayin cewa ba kwa ganin gashi mun ba da kowace jiha dala biliyan eh, mun ba da kowace jiha naira biliyan ɗari biyar saba'in sai ya ɗauka ba da dala eh, ba da naira biliyan ɗari biyar a matsayin ci gaba bai yi la'akari da yunwa da mutane suke ciki ba da rashin tsaro ba sai ɗauka ba da wannan kuɗin kamar warware matsala ce ba warware matsala ba ce wannan ana ce maka wani ya kwana bai ci abinci ba ya yi kwana da kwanaki kana cewa ka ba mu gwamnoni Na'am. Yana cewa ya bada. Ba ne ko dai ya, su raba wa jama'a ko dai ya. To ba mu sani ba, shi dai cewa ya yi kowace jiha ya bata. Alam. Sarki zaki, wannan shinkafan fa ni ya zuwa yanzu ma, ni ban ga idonsa ba, ban ga idon shinkafa. an bada kuɗi an sai shinkafa ma ba kowa ya samu ba kenan ana ana yunwa kenan yanzu talaka zai zamo ya samu sauki amma ka da tallafi talaka zai samu sauki saboda haka sai ya zamo su kuma fusatattun waɗannan masu zanga-zangar sai suka fara ɗaukan matakan da kawai gwamnati za ta haushi daga ciki akwai ɗaga tutocin ƙasar rasha eh? wanda akwai ɗaga tutar ƙasar rasha wadda a dokan eh wadda a dokan najeriya ba shi da kyau da na kilif na gaba za ka gani Hmm. Wannan garin Kaduna kenan irin waɗannan adadin mutanen da kamata gwamnati ta yi sake su fito kan titi ba. Ya kamata ta dakile su ta hanyar ya kamata gwamnati ta amsa musu bukatarsu shugaban ƙasa ya amsa musu bukatarsu hmm. saboda ina tsoron mutumin da ya fara sabawa da kisa idan ka kashe mutum ya sake fitowa ka kashe shi to ka masa resisting ne kana koya masa ya dage ne kana koya masa ya saba da kisan ne ya koma yanzu kisar ba ta da wani ba ta ba shi tsoro to ba masu abin ya kai ga haka a gefe guda ina kira zuwa ga shugaban ƙasa da ya amsa buƙatar talakawa su kuma masu zanga-zanga ina kiran su da sai abin da bai saba ma dokan Allah da annabi amma fashe-fashe sace-sace ta da fitina jifan 'yan sanda zaginsu ana duk ba naku ba ne ba a kaiwa ga cin nasara ta wannan hanyar saboda haka da ma mutum ya fito da niyyar wai zai yi zanga-zanga amma abin da yake cikin zanga-zangar nasa shine yana so ne ya jefi ɗan sanda ya kuma ɗaga tutan ƙasar da ba tasa ba ya fasa shago da ya yi wannan abin gara ya haƙura a gida ya yi ta alkunuti kamar yadda na ga wasu sun soma in ka danna kilif na ƙarshe za ka gani sarki zaki اللهم عليك بإي بي سي اللهم عليك بإي بي سي ظلمونا اللهم أرنا عليك عجائب قدرتك بإي يا حي يا قيوم اللهم لا تولى علينا جنوب يا قوي يا عزيز اللهم لا تولى علينا جنوب يا حي يا قيوم اللهم عليك بمن شايعهم اللهم عليك بمن عاواهم يا حي يا قيوم اللهم عليك بإي سي يا قوي ya azizu ya jabbar la tuwalla alaina rais abc ya rabbal alamin allahumma walla alaina khiyarana wa la tuwalla Shigen irin ya, shigen irin. kun kira ruwa yanzu ruwa ta kare kamar yadda malam isa tami a baya allahumma alaika bi pdp shi ma yanzu ga wani yana allahumma alaika bi apc to kaga shi wannan wala allah yana ganin bai kamata ya yi zanga-zanga ba amma dai ya kamata ya alkunut ya fito ya haka to ba na bukatar ya zamo ko kuma in ce bai kamata gwamnati ta bari masu zanga-zanga su fito suna mata masu alkunut su fito suna mata abin ba zai ba da natijan da su suke so ba gaskiya hmm. saboda haka yadda muke kira zuwa ga masu zanga-zanga cewa da su ma fito zanga-zangan da za su yi sata su saci kayan al'umma su yi jefe-jefe su yi abin da Allah da annabi da gwamnatin ƙasar su ba ta so gara su yi zamansu a gida gara su yi zamansu a gida so wannan shine shawarar da muke da zuwa ga 'yan zanga-zanga kuma a gefe guda muna ba da shawarar da ya amsa bukatun al'umma da ya biya ma amma al'umma bukatunsu al'umma suna jin yunwa al'umma ba su da abinci al'umma ba su da tsaro al'umma ba su da tsaro so akwai bukatar ya zamo mutane su shiga halin taitayinsu kada ya zamo yanzu garin kana so ka nuna fushinka zuwa ga gwamnati kuma sai ka aikata abin da kuma Allah Ubangiji zai kama ka da laifi kamar masu fasa shagunan mutane kamar jefe da sauransu a'a za ka iya cimma buƙatar ka ba tare da kayi wancan abun ba muna kallo a iran an kifar da gwamnati ma amma ba tare da an zagi 'yan sandan cimma ɗan sandan zai ɗauki fulawa ross ya bashi ya ce gashi ai kai ɗan uwana ne bai kamata ka mun haka ba da haka suka kai ga cin nasara ba da jifa da duka da zagin jami'an tsaro ba ba a yin haka ba a kaiwa ga nasara ta hanyar zalunci kada ya zama yanzu kana ganin federal ta zalunce ka kai wani ɗan karamin azzalimi ne kai kuma ka zalunci masu shago ka zalunci 'yan sanda ka zalunci soja kar a yi ga haka ba a ɗaukan hanya mai muni don a kai ga cimma abu mai kyau babu wannan gaya tubarar wasila babu ita saboda haka a gefe guda muna kira ga 'yan zanga-zanga kuma muna kira zuwa ga federal da ta amsa bukatun mutane ta amsa bukatun mutane gashi an fara musu addu'a Allah ga ka ga ABC Allah muna muna kawar APC ta ta gashi abinda ake faɗa kina a cikin alkunut Allah kar ka dora mana wani shugaba ɗan APC kamata a ce an kai mutane ga wannan yanayin ba akwai yana da kyau gwamnati ta sake duba masu ba ma gwamnati shawara su ba ta shawara cewa ta duba bukatun mutane bukatun da aka zo da su ma ko duba su ba ta yi ba sai kawai muna da kaza mun samu matsaloli mun yi kaza mun yi kaza ya zuwa yanzu mun yi kaza saboda haka yana da kyau duka ɓangarorin biyu su duba eh, da ɓangaren gwamnati da ɓangaren wadda ake mulka waɗanda suke fitowa musamman wadda suke fitowa zanga-zanga ka gani to yanzu kowa yana amfani da yanayin da ya samu kansa waɗanda su ba su yadda zanga-zanga ba amma sun yadda da alkunut sun fara alkunut suka yadda da akwai bid'a mhm. domin ban ji ka ba sarki zaki bidiyo da kabar ka turo mini jiya kabar na sauke maka yawa ina so ka sa mana shi ya zo daidai gaba su ne kayan da wasu daga cikin ɓata garin 'yan zanga-zanga suka ɗebo su wasu daga cikin ah, 'yan zanga-zanga kuma so kwace so kwace su mutane su a waje ɗaya suna wanda ga mutane da so kwace ah, da so zanga-zanga wasu kwace kayan mutane su kuma wannan ban Allah suke ganin su so kwace su nan buhun fulawa ne da katifu da mai da makaroni da taliya da sauran da sauran kayan bukatu na yau da gobe na mutane kenan mu yanci muka zo ne ba shi sa muka hana tafi da kayan tun da safe muna nan gurin saboda a tabbatar da mu yanci muke nema ba wanda zai mana sace a muna kallon sa mu kyale shi tafi da kayan gwamnati mu yanci muke nema muna bukatar a mana adalci a mana adalci a ƙasar nan yawwa soja an ci ƙasa yawwa ko soja an ci kasa ko tsaro mun samu ko ta wannan mun samu tsaro Sarki zaki waɗannan yara sun yi abun a yaba musu. Su sun fita zanga-zanga ne. Sai aka samu wasu ɓata gari, su kuma sai suka fita sata mm. a cikinsu. To su waɗannan wadda suka fita zanga-zangan sun fi waɗancan yawa. kwace kayan a hannun waɗan sai suka kwace kayayyakin a hannun waɗannan wadda suka yi satin sai suka zo suka jibge wuri guda suna jiran ko dai jami'an tsaro ko me ko kuma ainihin masu kaya su zo su amshi kayansu suka ce su abinda suka fita ba fasa shago bane ce suna fama da yunwa suna da matsaloli a dube su yanzu gaya min idan waɗannan matasan suna zaune kawai sai jami'an tsaro suka suka harbe su duniya za ta kyale ba za ta kyale ba amma idan wani ya je yana ƙoƙarin fasa shago sai aka harbe shi sai a ce maka ai dama ɓarawo ne na'am saboda a gefe guda ina kira zuwa ga masu ga su kwaikwayi waɗannan in suka kwaikwayi waɗannan za a bar su su yi abubuwansu cikin kwanciyar hankali in kuma ba a bar su ba aka zalunce su duniya ba za ta kyale ba in ma duniya ta kyale Allah ba zai kyale sosai saboda haka ba za a yi hukunci ga al'umma gaba ɗaya a ce duka halin su ɗaya ba ko kuma ɗabi'un su ɗaya ga waɗannan matasa sun amshi abubuwa masu yawa sun tara sun ajiye a wurin suna kiran ko dai masu kaya su zo su amshi kayansu ko kuma gwamnati ta zo ta amsa ta hannanta ko kuma ce jami'an tsaro su zo su amsa su hannanta sannan muna gani a garin jos musamman dai rana ta farko ta biyu ta uku yadda aka fita salin alin aka yi amma da aka zo aka fara fashe-fashe kuma kun ga yadda kun shiga kun ga yadda jami'an tsaro suka shiga suka zo suna koran wayancan saboda me saboda an fara fashe fashe so yana da kyau mutane su sani kowane mutumin da ka zo kake mu'amala da shi ko kake rayuwa da shi yana da nau'in hakki a gunka wannan ɗin nan wane ne shi mutumin da za ka yi zama da shi ne a anguwarku a gidanku ko a anguwanku ko a garinku ko a ƙasarku shugaba ne a'a wani bangaren jagora ne wanda ake shugabanta ne kowanne yana da irin nau'in hakkinsa a kanka dole ka yi iya bakin kokarin ka sauke wannan hakki din na wannan bawan Allah da yake kanka so yana da kyau mutane su san wannan ba zan gushe ba ina kiran shugaban ƙasa da kuma federal gaba ɗaya cewa a sake duba al'amarin nan har yanzu lokaci bai kurewa na duba wannan al'amari kuma yana da kyau ya zuwa yanzu a dinga duba da wasu abubuwa da suka faru a wasu ƙasashe yau shugabar ƙasa hasina sheikh sakamakon rashin amsa buƙatu hakan ya kai ga kifar da gwamnatin ta duk lokacin da aka kifar da gwamnati akan samu wasu lateral damages so maimakon a kai ga irin wannan wannan al'amari shi na lura da ɗan najeriya ma duk wani abu da ake kwashe masa bai dame shi ba in za ka bar shi ya ci tuwo ma idan zai zamo yanzu tuwon ma bai iya samu gaskiya ina tsammanin akwai matsala sannan a gefe guda wannan gwamnatin za ta so ta zarce wannan gwamnati da take so ta zarce ta apc da irin wannan abun ne nan gaba kuma za ta zo ta ce wa mutane ku sake zabanta saboda haka ina kira zuwa ga shugaban ƙasa zuwa ga waɗanda yake mukarraban shugaban ƙasa da su ba shi shawara na gari. Nan bukata ban yarda da abin da na ji wani malami ban son kiran sunansa amma akwai wani malami da na gan shi yana cewa a daina ma batun ɗage tallafi ba zai yiwu ba abun mamaki mutumin da kullum za ka ji yana yana tausaya ma amma shi yake fitowa yake yin wannan abu na saba da kai ardo maganar da kake yi na cewa ba zai yiwu a ɗaga tallafi ba ba haka ba ne tun da da babu aka sa to za a iya ɗagewa kuma mu muna so a ɗage saboda wannan halin da ake cikin al'umma ne gaba ɗaya suke shan wannan wahala saboda haka wannan shine ne abinda muke kira zuwa gare shi sarki zaki ah, in akwai 'yan mintoci da suka rage za mu iya amsa waya ɗaya biyu uku haka insha Allah kai ma na ga kana hamma eh. dama yana nuna ko dai ko kuma dai akwai yunwa insha Allah eh, to Allah ubangiji ya taimaka to alhamdulillah jama'a ke tare da fita da mu kowa zai kira ya kokari ya tsaya kan topic haka topic abinda shi ya tattauna ah, tun kan auren mutu'a har yanzu shine abinda za ka yi tambaya akai assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola rahmatullahi wa barakatuhu. Kola kan WhatsApp ya sunan ka daga ke kira? Wallahi suna na Sharif Amjad Naka daga Kano, Najeriya. To masha Allah Mala Abdul kana tare da Shek Dahira ka wannan layi. Sharif eh, Sharif Amjad. Oh, Sharif Amjad Sharif Amjad. Ah. Ɗan <laughs> uwana na kaina. Ah ah, ah kwana da yawa kwana da yawa ya gida. na yi uzuri program kullum program yanzu ma na ji program kake yi bari in baka insha Allah after program da Allah kan gina ka kira ni to shikenan naji ban dai sannan ban ba ma ka min magana akai insha Allah zan kira zan kira ka zan kira ka after program na ji kana program to haka ne haka ne okay nagode kola kan tiktok a ah, cikin kuwa zai magana mu ba wani dama Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kola sunan ka da yi kira? Sunana Abubakar Abdullahi Abnas ina kira daga nan Abuja. To masha Allah Mala Bakar, kana tare da shak dahira ka wannan layi. A da farko da sarki zaki da shi ma Malam Tahir da sauran al'umma musulmi da suke biye da wannan kafa daidai wannan lokaci ina yi muku sallama sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Na'am, dangane ni zan dan so dan ba da shawara dangane da masu zanga-zanga daidai wannan lokacin tunda shine kamar topic na karshe wanda shi malam ya magana akai. Haka ne. Na'am, shawara ta ga ɗan uwa na masu zanga-zanga shine su iya tuni wannan tsarin da suke ta kiranye cewa ya zo ya masu adalci. Wannan tsarin wa shine ya raba su da adalci. wannan tsarin da ake <laughs> wannan tsarin da mutane ke ta kira cewa lallai ya zo ya yi saukin tuwo masa da saukin shinkafa yanzu maido masa da saukin ruwa wallahi billahi azim wannan tsarin shi ya raba mu da wancan jin daɗin da muke da shi hmm. Saboda haka inda ya mutane za su dunkule su manta mazaba su manta aƙida, su manta duk wani abin da suke rabe-raben kai na bangarori hmm. su haɗu su zanga-zanga akan tuwo to yana kira ga 'yan uwana 'yan najeriya su zo su haɗu su zanga-zanga wadda addini yake so yake jira ta ko da yaushe yana buƙatar su hmm. su zo su wannan tutai ta la'ilaha illallah muhammadu rasulullah da aka kona a gombe a hudu ga watan april shekara ta dubu ɗaya da ɗari tara da uku to 'yan najeriya su zo su zumma su motsa su dawo da wannan tutai su ga aminci da yanci. Aka kona layila, aka kona tuta na layila yalla? Lallai a garin Gombe, a garin Lokoja, kogi Lokoja wannan. Hudu ga watan April shekara ta dubu ɗaya ɗari tara da uku aka kona alƙur'ani aka kona tuta wadda take ɗauke da la'ila ha'ilallah illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Alƙur'ana aka sa wani baturi ya kwara a zakarinsa ya tsilala mai tsari saboda haka in dai ba a dawo in dai ba a rusa wannan tsarin ba ba da za a ba da tuwo zai sauka ba da za a ji sauki macucinka bai zama macecinka wayannan mutanen macuta ne barayi ne ba a samun mafita a wurin macuci ba a samun mafita a wurin azzalin Hmm. saboda haka sai an kawar da zalunci adalci ya tabbata alkurani kadai zai iya mu adalci a kasar nan masha Allah mun wata hanya da ake shafawa a samu yanci da mutane sun shafa ba su samu ba saboda haka in idan da mutane suka shirya bin Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to su da su yunkuri kamar yadda suka haɗu suna yunkurin dawo da tu to hmm. su yunkuri su dawo da alkurani masha Allah wasallallahu mun gode Allah ya saka maka da alkurani mun gode to a ah, Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola kan TikTok da kasa mute. Kana da magana? Na'am, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Barka da warhaka. Barka ka dai ya sunan kargan na yake kira? Na'am, sunana Adamu Salisu daga jihar Plateau, Kanke local government. Masha Allah, Malam Adamu kana tare da Sheikh Man Daira ka wannan layi. Ya ni abin da zan ce ina godiya sosai da wannan program sannan shawaran da zan bayar ni ma akan maganar zanga-zanga ne. Na'am. Yawa abin da ke tafiya gwamnati ta ce za ta raba kayan abinci wa al'umma. Eh. Kuma wannan abin a zahirin gaskiya za a kara masu karfi-karfi ne. Ko? To sai saboda yanzu an raba abubuwan nan mu kuma mu shugabanni ne. Ni ina gida ma na zo na samu an ajiye mun buhun shinkafa. Amma har ga Allah talaka a garin ma bai san an yi ba. Mm, wato ku da ku da ku iya ku ci abinci ko an ba ku amma wanda yake bukatan wannan abu ba basu ba. Sosai ma kuwa a cikin mu da muke jagorori na masallacin Eh. ina da shago akwai mai motoci da shaguna ma shi ma an ba shi har buhu biyu amma talaka bai sani ba har ga Allah. Ah, mai moto ina zuwa abin hawa hawa ne wato kare karfi ne wanda ke da motoci da shaguna shi an ba shi biyu. Kai da kake da shago ɗaya an baka ɗaya. Wato <laughs> wanda ke da gidaje ko za ya ba shi shida kenan ko biyar. A'a, saboda shi ɗin wancan a wajen matsayi ya fi ni matsayi a masallaci. Shi nake nufi, shi za ka ƙara, shi za ka bashi, aka bashi biyu, ka aka baka ɗaya. Yawwa ni. Amma wanda ya cancanci a bashi bai da bai da na kwano ɗaya ba bashi ba. Wallahi babu. A Allah ya gyara. Ko an ce za a yi irin wannan taimako za a raba masu karfi ne talaka ma zai kari a wahala. Shayi. kaga kaga wanda suke yi suke yi dan Allah ko kaga mai tausayi wani an bashi wala Allah an bashi ne domin a rufe masa baki amma still yana ganin cewa ba yi daidai ba ga wanda ya kamata a ba Allah ya saka maka da alkhairi kola Allah ya saka ina gari wa sarewa a cikin maganan kamalan amin kamin mu ba next kola dama wala Allah a cikin maganan kamalan yana da minti biyu zai kore malam mu ci gaba da kola koles To sarki zaki. Ni ka mu yanzu me za mu ce sarki zaki. A aksarin irin waɗannan abubuwan mu mu cika samu mm-hmm. Ka san me yasa? Me yasa? Na malam me yasa? Saboda mu ba mu da sakafin masallatai. kuma so da dama suna rabawa ne a masallatai yanzu duk garin bauchi babu masallacin shi a ko guda ɗaya mm. saboda haka kuma su a masallatan juma'a suke rabawa kaga kenan mu bamu da bamu da shi wato wanda bai da shi shirya kwarar yunwa kenan eh to daɗin abin da ya dama ba mu ce dole dole mutum sai ya bamu ba sai dai ya sani na da ranar mu insha Allah mm. to kola uh, assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuh kola assalamu alaikum kola assalamu alaikum kola kola ko dai mu ba wani dama ne to bari mu ba wani dama kamar ya jeji bari mu ba wani dama da salamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuh kola wa alaikum assalam zaki na'am kola sunan ka da inda ke kira sunana aliyu haidar ina kira daga nan abuja to masha Allah malam aliyu kana tare da shak ma daira ka wannan layi Malam Allah ya saka mai da alkhairi ya maganan da ya dace muna godiya. Amin amin amin ya rabbi. watan dan magana da nake son yi akan shi ne gaskiya abubuwan da yake faruwa a arewa ko ce a najeriya gaba daya hmm. rashin kwarin gwiwa kuma ko kuma in rashin shugabanni su duba ma mutane wannan abun guda ɗaya ne to me shi duk waɗanda yawanci ake ganin su da mutunci a ƙasar nan eh. babu ɗaya da ya fito ya fito yake goyon bayan jagorancin ko ya shiga cikin jagorancin zanga-zangan nan da a ce akwai wani babba guda ɗaya waɗanda ake ganin su da kima a gansu wajen zanga-zangan nan wallahi jami'in tsaro bai sai halbe wani talaka ba amma a tunanin maganan kafa gaskiya ne jami'i kowane ne ya taho ya ce zai ga wannan mutum a wajen zanga-zanga ba zai ci mai mutunci ba sannan waɗanda ake turowa ba ta gari su zo su ce su yi mutane walakanci idan akwai babba a gurin nan ba za su yi wannan abun ba. Amma na zuwa fa. Ka san duk yawanci waɗanda ke maganan nan ba kowa akwai kuma wani wani Allah baya so amma baya son wannan shugaban kasa ya ga cewa baya son shi. In ma maganan zai zo kamar maganan juyin mulki ne. kaga jagorancin al'umma suke yi akwai haƙƙin al'umma a kansu sannan wasu kuma suna ta'awa cewa su malamai ne wakilai ne na annabi sallallahu alaihi wasallam ga nauyin da akan su me zai hana su fito su nuna cewa da gaskifa sun su al'umma suke yi a kansu a wajen shugaban sai ya ji tsoro yi don cewa shugaban maganan ka gaskiya ne wani ya san wani babba yana ƙasa ya yi magana ya tura yara amma in an je yin abin ba zai zo ba she koyi amma kuma bai so kuma she koyi gaskiya kamata ya fito tunda baya so zanga zanga ne mafita a wurin shi bai kamata ya zauna gida kawai magana ba shi ma kamata ya fito kenan yanzu ko matashi to matashi na kola kola malam zai magana cikin maganar ka ina zo bismillah shek sarki zaki wannan maganar tasa a wani wuri take aiki a wani wuri ba ta aiki so ah, duk girman mutum in an yi niyan a buɗe masa wuta ko a cutar da shi za a iya yi akwai lokacin da buhari ya fita a matsayin shi na wanda ya taɓa shugaban zamawa shugaban ƙasa akwai lokacin da ya fita zanga-zanga hmm. aka watsa musu tiya gas hmm. har Okadigo ya rasu a ciki okadibon shi kansa babba ne hmm. ka fahimta saboda haka wata in ana so a cutar da kai ko manya sun shiga ciki still da yi kuma za ka samu ba manyan suka shirya ba saboda haka ran wani zanga zanga ma yana burge shi amma yanzu idan ya fita a matsayin shi na babba sai yara suka je suka fasa shago wa za a kama kuma wala Allah bai da control akan waɗannan yaran saboda haka akwai dalilai da dama da suka sa mutane suka ce bari dai mu ga yanayin zanga-zangar yanayi ne zai iya sa ko mu shiga ko kar mu shiga ka sani akwai waɗanda na sani sun yi ta ƙoƙarin masu hana yara fasa shago wala ba su iya ba sun gagara hana su so ya danganta ne da irin yanayin da ake ciki sannan sarki zaki ɗazu mai maganan ɗazu da yake faɗan cewa yana da kyau a sani a wannan abu da ake kira da a zo a mutane gwamnatin musulunci ba ne to akwai abin da nake so ɗan uwana ya gane ai hatta kirista yana kwatanta adalci wa mutum shi yasa zamanin annabi ya faɗi cewa ku je habasha akwai sarki kiristan da bai bari a zalunci wani hmm. kuma ba da shari'a musulunci ke aiki ba hmm. saboda haka abin da yake faruwa shine ko ba da musulunci mutum zai yi hukunci ba akwai nau'in kwatanta adalcin da zai iya yi daidai bakin gwargwado ka sani a ƙasar america ga irin zaluncin da ake mu a nan kasar na Najeriya ya fi na Amerika. Kuma Amerikan ba musulunci suke ba. Har sun fi mu kwatanta gaskiya misali. Ba nan ba akwai ƙasashe da daman da ba musulunci suke ba. Amma sun fi wasu ƙasashen kwatanta ba sai an yi shari'ar musulunci a Najeriya ne talaka ya kamata a ce sai zai yi walwala ba. Wannan kan gaskiya. Ba haka ba ne. wannan daidai wannan bakin gwargwadon ake magana amma maganar ka gaskiya ne cewa musulunci shine kawai wanda zai baka adalci na ɗari bisa ɗari wannan gaskiya ne maganar amma adalci na daidai bakin gwargwado wannan ko ba gwamnatin musulunci ba za a iya samu kamar yadda ake iya gani a wasu ƙasashe kamar yadda aka gani a gurin aka gani a wurin najashi wadda lokacin ba da musulunci yake aiki ba so wannan daidai bakin gwargwadon ake amma maganar ka gaskiya ne musulunci qur'ani shine wanda zai baka adalci na ɗari bisa ɗari amma ba musulunci ba ba qur'ani ba zai iya baka adalci na daidai bakin gwargwado na wanda za ka rayu a kai wannan shine ɗan ƙarin don Allah jama'a ku hakuri kira na ƙarshe kenan za bayani da nake so in yi akan maganar Abuja da kuma abin da nake so in yi ƙarin bayani akan maganar wannan dan uwan da yayi na cewa a in manya suka fita a'a ya danganta ne sarki zaki ni abin da na so tun farko abin nan federal government ta yi shugaban ƙasa ya yi shine ya biya bukatun mutane kafin su kai ga fitowa shi ɗan najeriya ma yanayi ne ya haifar da ya fito shi ne ma yarda da zanga-zanga ba sarki zaki yan najeriya da dama ba su su fito zanga-zanga yan najeriya da dama sun tasirantu da izala da salafiya kuma da izala da salafiya sun haramta zanga-zanga amma duk da haka talaka ya kai makura ne in ya zama yanzu ya ajiye wancan tunanin nasu har ma dan izalan ma yana iya fitowa ya zanga-zanga na gaggan su da dama da dama ba mutum ɗaya ba biyu ba uku ba to ah, kola da ƙarshe dala cire mute federal gam eh. assalamu alaikum eh, wa alaikum ta gyara wannan al'amari ta duba Tsaya kola. Ok, mala ya tsaya, ya Assalamu alaikum kola ya sunan karga na ke kira? Sunana Ali Zulfikar ta da garin Kano. To malam Ali kana tare da Sheikh ma Daira ka wannan layi. Muna jin daɗi sosai wannan wannan da ake ciki da wannan topic da aka dora. Na'am. kuma ina ma fatan alkhairi. Muna amsa. Ni ma dai shawarar da zan bayar dai akan wannan al'amari ne na zanga-zanga. To, muna ka. Shawarar da zan ba al'umma ita ce, a wannan tsari da ake kai a hmm. Najeriya, tabbas wannan tsarin ba zai yi wa mutane adalci ba. Tsarin da zai yi wa mutane adalci kamar yadda ɗan uwa ya faɗa shi ne, musulunci ne kawai zai iya yi wa mutanen Najeriya adalci baki ɗaya. To, idan kuma ba haka ba to tabbas mutane ba za su taba samun adalci daga hannun wa'annan azzaluman ba hmm. domin shugabannin mu ba wai suna aiki ba ne da yadda Allah ya ce su shugabanci hmm. suna yi ne da yadda yahudawa suka karantar da su shugabanci uh-huh. idan da ce suna yi ne da yadda Allah ya so su yi to tabbas mutane za su samu adalci ko da cewa ba tsarin Allah yake yi ba hmm. amma a wannan lokacin ya kamata mutane su sani cewa a yanzu ne daidai lokacin da mutane mutum ya san asalinsa kuma ya san menene ya kamata shawarar da zan bayar a nan gaba kuma shine ya kamata wannan tsari da muke kai mu jefar da shi mu ɗauki musulunci mu rike kawai mm. Mm. constitution ba zai mana adalci ba mu jefar da constitution mu ɗauki Alƙur'ani domin dama shi ne namu kuma shi aka raba mu da shi mm. mun gode Allah saka maka da alkhairi mun gode to jama'a za mu ba wa malam ya mana taliki ya mana addu'a insha Allah ka Allah ka sati insha Allah to bismillah shakka to a kamar yadda wannan mai jawabi na cewa musulunci ko shi ne zai iya maka adalci wannan shi ne zai iya ma adalci kammalalle cikakke amma akwai kwatanta adalci da mutum zai iya ma har kafiri zai iya maka wannan adalcin to shi ne ake kiran shugabannin kasar kafin a kai ga yin musulun kafin a kai ga qur'anin da musuluncin muna buƙatan a kwatanta saboda ko ba komi kuma su shugabannin ƙasan akwai yaran da suke iya ji shine ai zaben su kai ko idan talaka ya yi wayo ya gano cewa makamin zafin ma zai iya amfani da shi zai iya samu daidai bakin gwargwado ba duka ba ɗari bisa ɗari ba ɗari bisa ɗari wannan sai Allah sai littafin Allah ba zai iya samun kwatantawa to saboda haka muna kira zuwa ga mutane da su dinga ɗaukan darasi yanzu haka duk wannan halin da ake ciki gobe a a fito da wata dabarar duk da halin da ake cikin kuma a sake dankara muku wannan yanayin da ake ciki zai yiwu saboda ya faru a baya mun gani saboda haka yana da kyau ya zama ku sani ba a cizon mumini a rami ɗaya sau biyu da gaske ne constitution zai ma iya abin da zai iya ma ne amma ba zai maka ma wannan ba zai yiwu ba da ba wani mutumin da zai iya ma adalcin da ya kai adalcin da Allah zai ma wannan musalla muna kira zuwa ga mutane su fahimta ita kana zanga-zanga amma da niyyar cewa kuma za ka yi fashe-fashe ko zage-zage ko kuma sace-sace to wannan gara ma karkata bai da ma wani amfani Allah bai ce ka yi haka ba constitution bai ce ka yi haka ba wannan shi Allah Allah Ubangiji ka nuna mana gaskiya ka bamu daman bi wannan yanayi da ake ciki na Najeriya muna roƙon Allah ka bamu sassauci Allah Ubangiji ka duba yara kananu ka duba tsofi ya Allah Ubangiji ka nuna ka duba waɗanda ba su ci ba ba su sha Allah Ubangiji ka duba hatta dabbobi Allah Ubangiji ka kawo mana sauki bisa saukinka ka kawo mana sassauci cikin yanayin da muke ciki albarkacin manzo da ahlul bait alaihi salam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah mun gode Allah ya saka